Shugaban Jibir Sheikh Abdullahi Balalo ya ce yana da kyau Najeriya ta ɗau duk matakan da suka zama wajibi kamar sauran ƙasashen duniya wajen rigakafin cutar corona. Matakan koda sun haɗa da dakatar da zirga-zirgar da bata zama wajibi ba da kuma kula da yadda jama'a ke cuɗanya. Hakanan malami ya buƙaci musulmi su kyautata ɗabi'unsu da gujewa duk abin da zai kai su ga saɓon Allah. Shugaban Najibir ya buƙaci gudanar da addu'o'i na musamman na Alkanot don neman taimakon Allah ga kawo ƙarshen wannan annobar. Malamin ya ce idan aka samu annoba ba a yarda mutane su nufi inda annobar take ba, sannan waɗanda ta riska a gida su dakata a nan su nemi magani. Sannan kuma babu laifi a kiyaye duk wani abin da zai haifar da yaduwarsa. Shi yasa manzon Allah ya hadisin cewa idan annoba ya sauka a ƙasa in kai kana cikin wannan ƙasan to kar ka fita. don kar ka ɗauka ka yaɗa idan ko wadda bai shigo ba shi ko kar ya taso ya shigo kar ya zo ya samu ko kuma ya kawo wata fitina ta shigo to idan manzon Allah ya mana wannan wannan ya nuna kowace ƙasa ta ɗauki matakin kare ƙasanta da rufe bodoji na ƙasanta don kada irin wannan annoba ya shigo wajibi ne ƙasarmu najeriya ta ɗauki wannan sheikh balalo ya yi addu'ar allah ya kawo ƙarshen wannan cutar don jama'a su samu damar ci gaba da umra da kuma zuwa aikin hajjin bana da za a fara a ranar 28 ga watan Yuli. In akwai masifa in ya sauko kuma zai haifar da cutar da kowa wannan babu laifi a ɗauki wannan amma lalle maluma su yi nazari akan wannan saboda wuraren ibada su ne wurin da za mu je mu roki Allah ya yi mana wannan bala'o'in saboda haka kafin bala'in ya sauko a ɗauki matakan toshe duk wani kafafe shi yasa hanyoyin shigowar al'umma cikin ƙasa kamar yadda sauran ƙasashe suka ɗauki mataki mu ma mu kiyaye sannan yanzu kuma kafin abin ya sauko sauko Allah ya sauke mu yawaita yin addu'o'i a masallatai a tsaya a yi ta alkanut in ana yi in Allah ya yarda duk inda bala'in yake sai Allah maɗaukakin sarki ya yi maganin sa saboda lokacin da bala'i ke saukowa ana yin addu'a da bala'in da addu'an za su haɗu saboda haka addu'an zai yi maganin bala'i ku yawaita yin sadaka ku yawaita yin addu'o'i irin wannan bala'o'i in sun sauko Allah maɗaukakin sarki na maganin su da addu'o'i da kuma yin sadaka ita ma babbar kungiyar ɗariƙar Tijjaniya jam'iyyatu Ansaruddin Tijjaniya ta buƙaci duk 'ya'yanta su zauna a gida su yi addu'a bayan ɗage taron Maulidin Shehu Ibrahim Inyas. Sakataren kungiyar na Najeriya Alkasin Yahaya ya wuri ya fitar da sanarwar bayan taron gaggawa na kungiyar a Abuja. Umarnin Halifa Maulan Sheikh Ahmad Tijjani Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala da shawaran Sheikh Sharif Ibrahim Saleh radiyallahu ta'ala anhu. Al'akari da wannan kalubale na annoba na cuta. cutan coronavirus da ya addabi duniya kamar yadda gwamnatin tarayya ta bida muna sanar da janye maulidin shehu ibrahim iyas radiyallahu ta'ala na garin sokoto wanda aka shirya a ranar asabar kowa ya zauna a gidan shi ya yi addu'a kamar yadda addini ya tanada akalla dai an kafe takardun sakonni a ma'aikatan gwamnatin Najeriya da ke shawartar mutane su an karar da jami'an lafiya da zarar sun game alamun corona. Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.